بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله يوم منا ثلاثة bakwai ga watan tara watan ramadana jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mana cikin suratul mujadala ajiya yana kyautata zaton mun tsaya ƙarshen aya ta takwas faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innaman najwa min ash-shaytan aya ta goma kai muka tsaya innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'a illa bi idnillah wa 'ala an-nasi falyatawakkalul mu'minun yau za mu tashi farkon aya ta sha ɗaya a faɗin Allah ta'ala ya iya na amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا amma kamun ana rama ya karanta mana akwai tambayoyi na jiya kamar guda uku ko hudu bari mu amsa su wannan yake assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya yace malam tambaya ta ita ce da wani irin lafazi mutum zai yi wa iyayensa addu'a na gode Allah mai da malam gida lafiya to ni ban fahimci me yake nufi da wani irin lafazi ba a yi musu addu'a kana iya yi da Hausa kana iya yi da Larabci nan kana da dama ka yi da dukkan yaren da daga dama kuma babban abin da ya kamata ka kula da shi wurin yi musu addu'a shine nema musu rahamar Allah nema musu rahamar Allah domin yana cikin babban abin da Allah ta'ala ya umarci ɗaye wa rabu rabbuka Allah ta abudu illa iya a waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya ce wa illa jana jana'a zulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani ana ka dinga cewa Allah ka ji ɗansu kamar yadda suka ji kaina lokacin da nake karami ina ana neman ka roƙa musu rahama ta ubangiji wannan muhimmin abu ne daga cikin abin da ya kamata ka yawaita yi sa'an nan kuma ka dinga roƙa musu shari'a ta Allah idan suna raye da kuma rahama ta ubangiji abubuwa da Allah ya ƙara masa yadda yana da mahaifiya lokacin da ba ta kan addinin musulunci muslim ya rawaito da bukari cikin adabin mufarad har ma wata rana da ya je gunta ta faɗi magana mummuna kan addinin hankalinsa ya tashi ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai yake cewa ya manzalla ina roƙonka kai min addu'a Allah ya shirya mahaifiyarsa sai manzalla ya addu'a yace Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Hurairah ya faɗa su abu da na dawowa gida ya shigo gurin mahaifiyarsa sai ta ce kai ne ka dawo ma'ana bayan sai mai sannu da zuwa kuma sai ta furta kalmar shahada ta karɓi musulunci kaga wani yana cikin abin da ya kamata ayi idan kuma bayan sallar su ne to akwai haƙoƙi da ya kamata ya kula da su daga ciki akwai addu'o'i ta kusan salo biyu domin hadisi ya zo cikin sunan abi da wani yake tambayar a manzala cewa me haƙƙin iyayensa bayan mutuwarsu a kansa sai ce na farko roƙa musu rahama wurin Allah na biyu ya ce nema musu gafara a nan kaga akwai mace tsakanin wato yi musu addu'a da nema musu gafara addu'a neman Allah ya musu rahama ya ɗaga matsayinsu neman gafara kuma shine Allah ya yafe kurakuransu wannan shine haƙƙi na biyu sai na uku ya ce zantar da su. Bana idan ya taɓa jin ma'aifiya ko ma'aifi ya taɓa cewa zan yi abu kaza na kirki kuma Allah bai ba shi dama ya yi ba to shi in ya girma ko ya samu dama ya masa ko ji ya ce ni ko na samu dama zan gina makaranta sai zama ta samu dama ba kai gina mata ko zan gina masallaci gina masa a'a zan ɗau nauyin biya wa marayu kaza kai ɗauki nauyin a madadinta shine ma'ana zantar da wasiyarsu sannan na hudu girmama aminansu duk wanda ka san amini ne na uwa ko uba bayan mutuwar su ana so ka ci gaba da girmama ka ci gaba da mutunta su da kyautata musu kamar suna domin ka sadar da wannan amintar ta ci gaba da ɗorewa kuma akwai albarka sannan sai na biyar ya ce sadar da zumuncin da baka da zumunci sai ta hanyar su waɗannan su ne abin da mutum zai iya yi kuma za ka iya addu'a kenan da kowane irin yare ba sai lallai wato larabci ba amma a sallah ne ce wannan in za ka yi addu'a gare su a da ya kamata kai da larabci ko da iya wannan rabbin ma kamar bayani jamila kake faɗa ya wadatar wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana masu albarka amin ya ce malam mutum ne ya ce in kawo takarduna zai nema mun aiki a federal gamma sai na bayar ni na yi jarrabawa ni na yi interview har medical screening na yi amma daga baya da ofa ta fito sai ya ba wa abokinsa ya hau kan sunana yake yin aikin don allah malam menene hukuncinsu su biyu shin ina da haƙƙi a kansu babban haƙƙi ma shi wannan duk albashin da ya ce ya ci ba aikinsa ba ne haramun ya ce in dai baka yafe masa ba sannan kaga yaje yana aiki da takardun da ba nasa ba kaga shi da zirki domin zai tsaya ya ce shi yi wannan karatun da aka kawo wannan takardun kaga shi da zarki ƙarya ya yi gini a kan ƙarya kuma shi yake rayuwa sau da aka dukkansu sun yaudare ka sun ci amana ka kuma in baka yafe musu ba za su haɗu da matsala za a tashi cikin maciya amana ranar lahira Allah kiyaye sau da aka sai ya sanya za a yi ku abin nan ka dawo aikinka amma ba daidai ba ne kai ka sha wahala sannan abu da tun an zo sikirinin ba da original ake zuwa ko ba sikirinin da original da ruwan ne document document ba da original ina jin a mai yawa documentation din ba shi ya yi inda har sikirinin har medical check up din shi ya yi kaga kenan amma gaban an zo promotion promotional exam da sauran waɗannan abubuwan da ake yi a dole zo da original abin nan ɗinsa kai kuma an zo kakka baya wannan ita ce ka'ida kakka baya domin shi da zirci Allah kiyaye zai je hawa abin da ba nasa ba kuma bai da wato masaniya akan abin da aka ce ya karanta ƙarshe aje kuma ita lubganiya Allah kiyaye ba abin da aka fure na ma irin malamin makaranta sai a nemi wani wanda bai iya komai ba sai ce ku nema masa ko malamin makaranta ne saboda a rena malamin makaranta shi za sai a kai mutum ka je ka gan shi a aji shi kansa yana bukata a koyar da shi shi kansa shi ma yana bukata a koyar da shi kuma shi yake koyar da yara Allah ya sauwa don Allah malam wani lokaci ne mutum ya kamata ya yi sallan nafilar nan ta shuru wadda manzala sallar da salama yake yi idan ya zauna a masallaci bayan sallar asuba za a iya yin raka'a biyu a daidai lokacin da kalandar musulunci ta saka ko kuma idan mutum ya wayi ya wuce lokacin idan lokacin ya wuce karfe bakwai da yarbi kenan zai iya yi a kawai rana ta fito rana tana fitowa ta ɗanɗaga kawai zai ke sannan wannan kuma ya danganta lokaci zai iya canjawa na abubu in ka ce bakwai jarabi. wani lokacin shi da jarabi ma yin gara rana ta Sau da, aka ya danganta wannan ta ƙarshe ce shi ma assalamu alaikum bayan yi addu'a ya ce mutum ne ya rantse da Allah akan wani abu kamar ya ce wallahi na daina gaisar da wani kenan wannan sai mahaifiyarsa kenan ta ce in dai ta isa da shi ya ringa gaida ita ya ringa gaida waccan da ya ce ya daina gairwa to malam yanzu dole ne sai ya yi azumi uku ko kuma ba zai yi ba dole ya yi uwa ce ta bada umarni na ɗaya ma asali abin da kai ba daidai ne. shi asalin abin ba daidai ba bane da wala a urdatan li'imanikum an tabarru wa tattaqu wa tuzu minan nas har ku mai da sunan Allah ya zama wata katanga ko wani makari da zai hana ku yi nagarta ko ku yi sulhu tsakanin mutane saboda asali da kace ka rantse da Allah ba za ka ƙara gaida wance ba ta asalin wannan ma ba daidai kai ba domin ka mai da sunan Allah ka yi wani makari da shi don kakka abin kirki abin da ake so ka karya wannan rantsuwar dama to kuma sai kuma ga wani umarnin na bi ma'aifiya ta ce in ta isa da kai to ka karya wannan rantsuwar to dama asali abin da kai laifi ne ga kuma wani ƙarin umarni a kai wajibi ne ka karya saboda ka sai ka fara rantsuwa shi kuma ka fara rantsuwa ko 'yan baiwa, ko ciyar da miskinai goma ko yi musu sutura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 وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني bayan Allah ta'ala ya mana bayanin cewa duk gana wadda za a yi wadda ba ta tattare da nagarta da tsoron Allah ta kunshi saɓan Allah ta kunshi saɓa ma annabi ta kunshi ta'addanci to wannan gana wadda ga shedan take umarnin shedan akai sai Allah ta'ala yayi ma masu imani bayanin yadda ya kamata majalisin zama nasu ya kamata ya kasance musamman kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana kada su zama irin yadda waɗancan yahudawa suke haɗuwa yayin ganawa akan waɗancan mugayen abubuwa a su masu imani ana so hatta gurin zaman ya zamo guri ne na musamman domin katada da mujahi suna cewa sun kasance ne kanu yadda na faso na fi majalisun nabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna rige-rige wurin zama a majalisun manzan Allah sai Allah ya umarni to a dinga buɗawa in wani ya zo a buɗa masa ya samu ya zauna Allah ta'ala ya ce ya ayyu alladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ƙila na lakum tafassahu fil majalis idan aka ce da ku ku dan buɗa, ku yalwata ku dan matsa fil a gurin zama hafsa'u, Allah ya ce ku buɗa. mana ka matsa ka buɗa ya samu ya zauna idan ka kai wannan fi sa'in lakum Allah maɗaukakin sarki kuma zai yalwata muku mana zai buɗa muku wa idza qilan shuzu hakanan idan aka ce da ku ku taso aje ai wani abu na alkhairi ku tashi aje jihadi wurin daga addinin Allah an shuzu ku tashi maza maza a kama hanya aje ai wannan aiki na alkhairi yarfa illahu alladhina amanu minkum <coughs> Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani cikin ku na utul ilma da kuma waɗanda Allah ya ba ilimi sai Allah ya ba su darajatin darajoji madaukaka akan waɗanda Allah ta'ala bai musu wannan wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki masani ne kan abin da kuke aikatawa zai sanar da kowa abin da ya ranar la'ira kuma ya masa sakayya na abin da ya aikata wannan aya tana da wasu muhimman gaɓoɓi kamar guda uku gaba ta farko idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu akwai qira'a idza qila lakum tafassahu fil majlis in aka ce ku buɗa a wurin zama wata qira'a kuma al majalis da jam'i qira'a da ta zo da al majalis jam'i wannan ba bakala qira'a da ta zo da kuma al majlis sai zama alif wallam din na jinsi ya zama alif wallam na jinsi ne kenan duk wani majalisi ya shi a nan malaman tafsiri sun ƙari juna sani dangane da me ake nufi da majalisi a nan wasu suka ce majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana majalisar da ake zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin darasi da karantarwa da ba da tarbiyya to idan aka ce ku dan buɗa ku buɗa mana idan aka nemi kaɗan matsa kaɗan buɗa ma wasu to ana son kai ma kaɗan matsa ɗin kaɗan buɗa musu sai su samu gurin da su ma za su zauna bai kamata a ce a ni ba zan buɗa ba ni ba zan matsa ba ni kaza kaza kaza kaza da sauransu a ana so ka yi mai ka buɗa ina fata an gane har ma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar qurtubi da ibnu ashir da wasu daga ciki sun hakaito wata kissa wadda muqatil ya rawaito wadda take cewa wasu daga cikin muhajiru na cikin yan badar cikin sahabbai da al'ansar waɗanda suka je badar wata rana sun zo majalisin sai zama majlisin manzala kuma a ciki kuma kowa ya zauna ya iya buɗa musu suka ɗan tsaya to sai manzala ya dinga ya tashi wannan wanda bai kai matsayin waɗancan bai ce kaiwa da zo zauna a ƙarshe munafukai shi kuma suka samu dama suka dinga maganganu duk da ita wannan kissar sanadinta bai inganta sun saura ka ba za mu dogara da ita wurin cewa shine sababin saukar aya ina fata gani sai ya zama kawai dai aya tana nuna idan an zo majalisa ana zaune wasu suka zuce wasu in gurin ya cika dan buɗa musu su samu guri su zauna wannan shine abin da ake cewa wasu suka ce a'a ba majalisi na manzon Allah kadai ake nufi ba suka ce ya kunshi har majalisin yaƙi wurin da za a haɗu ko majalisin da za a tattauna akan wani abu na al'umma da ya shi kuma wannan magana ita ce mafi inganci ma'ana duk wani majalisa da za a zauna a tattauna wani abu wannan aya ta kunshi shi idan kuna zaune wasu suka zo aka ce ku dan buɗa musu to ana so ku buɗa saboda idan kun buɗa kuma yafsa illahu lakum sai Allah madaukakin sarki kuma ya yalwata muku sai ya buɗa muku ya yalwata muku sai ku samu mai arziki lafazin yafsa illahu lakum wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah zai yalwata muku a duniya da la'ira tunda ka dan buɗa masa guri ya zauna sai kuma sai Allah ya yalwata wa duniyarka ya yalwata wa la'irarka ya buɗa maki wasu suka ce yafsahillahu lakum Allah zai buɗa muku a gurgurun mana yayin da aka sanya ku a kaburbura to sai Allah ya yalwata muku ba za ku haɗu da kunci na mai na wato kabari ba wasu suka ce yafsa'illahu lakum Allah zai yalwata zukatan sai Allah ya sa muku wato yalwatacciyar zuciya dalilin haka sai ku zama masu haƙuri masu juriya duk abin da aka yi muku za ku iya kawace ku kau da kai wanda wannan kuma ɗabi'a ce mai kyan gaske ko gagarumar ɗabi'a to shi ma nan idan ka kalli duka waɗannan maganganun na malamin tafsiri da aya za ta shiga kuma Allah cewa kawai ya sadi Allahu Allah zai yalwata muku zai buɗa muku ya kunshi buɗa maka a duniya da lahira ya kunshi buɗa ma a cikin kabari din ya kunshi buɗawa Allah ya yalwata zuciyarka ya ma kunshi duk wani abu da za a kira shi a matsayin mai wato yalwatawa ko buɗawa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wannan dalilin mai kun yalwata wasu daga cikin bayan Allah da suka zo guri neman wannan guri din malamai suka ce aya ta nuna kenan a yalwata wannan gaba amma ta nuna kada ka tashi wani ka zauna a gurin dan Allah ce mai a yalwata shi yasa malamai suke cewa idan ka zo guri ka tadda wasu suna zaune a gurin to baya halatta ka tashi wani sai kuma ka zauna a gurin jishin ibnu umar yana cikin sahihai ne Allah sallallahu yana cewa kada ɗayan ku ya kuskura ya tashi wani a guri sa'an nan shi kuma ya tafi gurin ya ce zai zo sai Manzana Allah ce walakin tafassahu sai dai kawai a dan buɗa a zauna kaga shi kenan bai kamata ka zo ka zazzaro idanun ka cewa na tashi ba kai tashi kai kuma ka koma ka zauna ba sa'an nan idan ana wurin zaman sai wani ya tashi ya tafi in ya ɗan tashi ya ɗan fita ya dawo to shi ya fi cancanta da gurinsa ma ka zauna kai ka tashi shi ba mazana sallar sama yana faɗa a hadisin ya nice idan ɗayan ku ya tashi daga guri ya dawo guri shi ya fi cancanta da gurinsa mana shi ya fi cancanta da gurin can da dama shi ya riga zama a gurin in dai guri ne na zaman mutane gaba daya kamar masallaci kamar wani guri da za a zauna a tattauna ko dai wani abu makamancin wannan ba a ce wannan kowanne da gurin zaman sa ba ba to in ya tashi ya dawo shi ya fi cancanta da wannan gurin nasa saboda ka ma ka zauna a ciki ko dai ka matsa masa ko ka tashi ka bashi gurinsa ya zauna a wannan gurin domin shi ya fi cancanta da gurin saboda mai guri ne na kowa da kowa to sai malamai suke cewa guri na kowa da kowa mutum yana iya kama guri kenan ko bai da dama ya kama guri don ya zama nasa kawai misali ranar juma'a a masallaci shin ya alatta ka zo da wuri ko ka sa a kama ma guri imamul kustubi yana cewa ba matsala domin me ya dauko ya rawaito wani asar wanda wato ibn sirin yana da bawa ranar juma'a sai ya aiki bawa ya je masallaci ya yi shimfiɗa a inda zai zauna ya zauna shi bawa idan ibn sirin ya gama shirya ya taho masallaci sai bawan ya tashi ya ba shi guri suna ka kaga kama masa guri ke to sai ce to mutum ya je da duma imamun qurtubi yana ganin kaji da duma ba matsala ya yi domin za ta ɗauki hukuncin irin wannan da aka tura aka kama masa guni sai dai kuma kada ya zama duk kun kama gurin kun zuwa da gurin kuma zo kuma ku ta ƙetare kafaɗin jama'a ka gana akwai matsala ina fata an gane a zai fi kyau kenan idan ka ɗan kama gurin in ka dawo ka zo da wuri domin ka samu wato wannan wuri ɗin wannan kaga yana nuna mana ashe kenan wato idan ana zaune a guri to ana so a yalwata yadda kowa zai samu gurin ya zauna ba tare da an samu wato matsala gaba ta bi ta wannan aya wa idza qilan shuzu fan shizu akwai fan shu zu akwai fan shi zu kira'o'i ne guda biyu wa idza qilan shuzu fan shizu idan aka ce ku tashi to ku tashi a nan ku tashin nan ma malaman tafsiri sun kawo maganganu wanda in ka tattara su kusan za su iya baka abu guda wani suka ce idan aka ce ku tashi zuwa ga wani aiki na alheri kowane iri ne ke ku tashi wani suka ce ana nufin idan aka ce ku tashi daga majalisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ku tashi domin an ce ku tashi to wani abu ake so a je a naɗa ku ko a sa ku ku aibata wasu ka ce idan aka ce ku tashi ku tafi zuwa ga wato wani abu ku tashi ko jihadi ku tashi ku tafi zuwa ga jihadi ku tashi ku tafi kai akwai cikin malaman tafsiri da yace abin da ake nufi ma in aka ce ku tashi daga gidan annabi in kun shigo ku fita ku tashi ku fita domin dama kuna takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jin nauyin ba zai ga mu saboda haka in aka ce ku tashi ku fita wani magana ku tashi to kaga wannan fassarar tasa ita ba za ta shiga cikin aya musamman ma akwai aya da ta goyi bayan wannan Allah na cewa yawan ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi ka ku kuskura ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai fa an ba ku izini ku shigo ku ci abinci gaira naziri na ina hukar ku je ku zauna kuna jiran abinci mai nuna ku je kuna jiran sai ya dahu a'a ku jira sai ya dahu walakin idza du'itu fadkhulu sai dai abinci ya dahu aka ce ku shigo ku shigo wa idza ta'imtum fantashiru in kun ci kuma kowa tashi ci wala musta'misina li hadith kar ku zauna kuna mai ai dira inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya yin haka yana cutar da annabi bai sa'ayi minkum yana jin kunya ku ya tashi ku rubuta ni amma sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haq Allah shi baya jin kunya ya gaya muku gaskiya baya jin nauyi saboda haka wannan kaga ya daidai da karin magana malam Bahaushe bayan ci zama sai mu yau kana gama cin abinci kawai to Allah ya saka muku da alheri akala ta'abukum al-abdar Wasallat sallat alaikum wal mala'ika ko shi kenan to sai an sai an ka ta to an kai to ka ci abinci ba ka ci me na zama kuma ka ce yayi fenti ya sake pop yayi karwa haka ina fata an gani to kaga kenan an ce ku tashi ku tafi wani aiki na alheri to ku tashi ku tafi wannan aiki na alheri domin umarni ne kenan da yake nuna abin da ake so ku je ku aiwatar da shi abu ne mai kyau sai Allah ya ce yarfa illa alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja anan yana nuna matsayin ilimi domin alladhina amanu waɗanda suka yi imani ai masu ilimi suna ciki hmm. amma kuma can kuma sai Allah ya tsara ware su shine abin da malaman tafsiri ke ce masa a tafsisu ba'da da umur ko ba'da da tamim abu zai zo gaba ɗaya sana ƙara ware musu yarfa illahu alladhina amanu Allah zai tsaga matsayin masu imani sai kuma yace na utul ilma da kuma waɗanda suke mabuta ilimi kenan a cikin masu imani Allah zai ɗaga darajar su ta zama mafificiya maɗaukakiya fiye da darajar waɗanda ba su da wannan ƙarfin imani to su kuma a cikin masu imanin masu ilimi sun ɗaran sauran masu imani domin su san haɗa imani da me da ilimi wannan aya tana nuna matsayin ilimi kuma a nan idan ƙur'ani ya yi maganar ilimi ilimi na farko da zai fara shiga shine ilimi na sanin allah subhanahu wa ta'ala ilimin shari'a mana Allah zai daga matsayinsu fiye da na kowa shi ta mazala ke ta man yuridillahu yi khairan faɗe fi din duk wanda Allah ya fi shi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini ya fahimtar da shi addini alama ce ta cewa Allah yana kaunarka alama ce ta cewa Allah maɗaukacin sarki ya nufi ka da alkhairi to su waye waɗannan ma'abuta ilimi ɗin, ko menene ilimi da yawa wasu daga cikin malamai suka ce ilimi baya bukatar kai masa ta'arifi ma ka ce meye ilimi sai ka ce kawai shine ilimi malam usaimin a cikin littafinsa da ya rubuta mai suna al'ilmi ilimi sai ce ilimi baya da ta'arifi ma'ana baya da definition kawai haka ce menene ma'anar ilimi zai ka ce ma'anar ilimi shine ilimi ce saboda duk bayanin da za ka kara shagar da shi za ka. saboda bai buƙatar sai ka yi bayaninsa saboda shi a fili yake kuma babban abin da ke nuna darajar ilimi idan ka kalli abubuwan da Allah ya gina ɗan adam da su abu biyu gangan jiki ru'i rai kenan gangan jiki an fi kula da ita ana gina ta ta hanyar a bata abinci a bata magani a nemi abin da za a kare ɗari ko sanyi ko a nemi abin da za a ne sarara idan ana zafi dole an fi kula da shi amma abin da yake gina ruhi ba cika damuwa da shi ba me yake gina ruhi shine ingantaccen imani kuma ingantaccen imani ba zai samu ba sai da shi to kaga kenan wanda yake bautar Allah bisa ilimi kaga ba za su taba zama ɗaya da wanda yake bautar Allah bisa jahilci domin mai ce zan zai biya kafin arabi bai ma sannan in shari'a za ta bambance malamin kare da ja'ili ba da za a kuma ɗan adam mai ilimi da ja'ili su zama ɗaya tunda a dabba an ce malamin kare ya fi ja'ilin kare to ya za a kuma malamin mutum ya zama daidai da ja'ilin mutum ba za su zama ɗaya ba aliyu dan hatim ya zo gurin manzala yake yana da karnuka biyu yana sakin su farauta ya ce ɗaya karen mai sani mana ya san yadda ake farauta ba zai tafi ba sai an ce bismillah sai an nuna masa sannan ya bi ya kamo sannan ya kamo ya kashe ba zai ci ba zai kawo dabba ya ce ɗayan ko ja'ili ne ci da ƙarfi ne kawai bi yake yi sai sai ya mazala karnukan nan na guda biyu ga ya mu mai halatta dangane da farauta sai annabi ce idan ka saki karanka mai ilimi al-mu'allam wanda aka koyar da shi ka ambaci sunan Allah in yi zai kama dabbar ka ci sai ce ya mazala ko ya kashe yace ko ya kashe yace amma an kashe ki wannan karan shi da karfin nan ya ilin yace in yi zai kama abin farauta sai in ka zo ka tadda abin da rai kai masa yankan musulunci sannan za ka ci in ka zo ka tadda ya mutu to mushi ne ba za ka ci ba me ya aka bambanta wannan malami ne karan wannan kuma menene jahi to kaga ashe idan da jahilin kare da malamin kare ba ɗaya ne, to da jahilin ɗan adam da malamin ɗan adam ba za su taɓa zama ina fata an gane ah. kuma ilimi shine ka yi ƙoƙari ka san wajibin ka kawai ba sai ka tara wani dimbin ilimi ba domin dimbin ilimi fardu fara amma ka san wajibin ka wannan shine fardu aini to in ka san wajibin ka ka tare daga jahili ba jahili ba ne ka domin me duk abin da za ka kayi bisa ilimi sau da ka malami ne domin annabi ce ya ah. ko an yi walau ko aya da ka iya ka isar ka zama malami sau da ka ka iya abu bai kamata ka ja baki ka shiru su ta barna ba ka ce ya ba malami ba ne ah, to kai ne ya kai ka gano waɗannan ba daidai suke yi ba to tun da ka gano ba daidai suke ba ka wata ku gyara musu amma ba daidai ne ka ja baki ka ba sai dai idan magana ka za ta jawo ɓarna sai ka duba waye kuma za ka iya wa magana shi ya musu magana su gyara don haka wannan shi kenan ka gyara domin me za ka samu wannan matsayi Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum na utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne kan abin da kuke aikata na يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون wannan aya abdullahi dan abbas ce ta sauka ne saboda sababin musulmai a wannan lokaci wasu daga ciki suka matsa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan tambayoyi da yawan zuwa su gana da shi suna da tambayoyi har suka matsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi nufin ya sama wa manzan Allah sauki to sai Allah ta'ala ya hana mutane ganawa da annabi haka kun ya kashe duk wanda yanzu zai gana da manzan Allah to sai ya gabatar da wani abu sai ya ajiye sadaka ya aje wani abu na sadaka sannan ya gana da annabi idan aka tattara wannan sadaka kuma sai a ba wa mabukata manzana sai ba wa mabukata miskinai da fakirai da sauran wato mabukata sai Allah ya ce ya ayyu alladina amu ya ku waɗanda suka yi imani idan najaytumur rasula idan kun zo ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan za ku gana da annabi sallallahu alaihi wasallama qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku gabatar da sadaka gaba ga wannan ganawar ta ma'ana kamun gana wata ku ko gabatar da wani abu na sadaka dalika khairun yin haka shine mafi alkhairi lakum gare ku wa haru kuma mafi tsarki gare ku wa in tajidu idan ba ku samu ba fa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah maɗaukacin sarki mai gafara ne mai jin to da wannan abu ya bar ma wasu ba za su iya ba wasu miskinai ne sai Allah ta'ala aya ta gaba sai ya shafe wannan hukunci Allah ta'ala ya ce a ashfaqtu an tuqaddimu baina yadayna jiwakum sadaqa shin yanzu kuna jin tsoron ku gabatar da wata sadaka kamun gana ku da manzon Allah fa lam taf'alu Allah ya ce to idan ba za ku iya yi ba saboda ba ku da wannan damar wa taballahu alaikum to Allah ya yafi muku amma ga sharuɗan da ake so ku kiyaye fa aqimus salata na ɗaya ku tsaye da sallah akan lokacinta wa atuz zakata ku ba da zakka wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yake so ku yi sannan sai ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne kan abinda wato kuke aikata mana Allah ya san duk abinda kuke aikata to wannan aya zahirin wannan aya ta biyu suka ce ta shafe waccan ta farko sai ya zama wannan a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa ita ce nasikha ga idza najaytumur rasul faqaddimu bayna yadayna jawakum wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa bayan an shar'anta ayar kamun azartar da ko sahabbai su aiwatar da abin da waccan aya ta umarni kuma aka shafe ta kenan wasu cikin malamai na ganin ba a samu wani wanda ya aiwatar da wannan ba da sadakar ba kamun a shafe aya ma'ana saboda duk suna jin nauyi ko ba su da abin hannu sai Allah kuma ya shafe ba tare da wani ya aiwatar da aiki da ayar ba haka wasu daga cikin malaman tafsiri ke faɗa wasu kuma suka ce a'a ai za za'irin magana ya nuna wasu sun fara aiki da ayar amma aka ga mafi yawanci kuma za su shiga cikin damuwa kuma suna da buƙatuwa zuwa ga tambayoyi shi sai aka shafe hukunci da ya dalili hadisin da hakim ya fitar cikin musnadarat ya ce kuma sahihun ala sharti shekhaini wa lam yukhrijahu imamu zahabi kuma ya masa muwafaqa daga sayyidina ali dan abi talib ruwaya tana cewa anna awwala man tasaddaqa fi zalika ruwaya ce mujahidi ce farkon wanda ya fara tsada sadaka bayan saukar wannan ayar shine ali ibn abi talib radiyallahu anhu wana jan nabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata ruwaya tace ya canja wato wasu dirhamansa azurfa kenan ya ɗauka ya ba da zinare aka ba shi mai azurfa duk sanda zai zo gurin annabi sai ya miƙa ya ba da guda ɗaya har wannan azurfar tasa ta ƙare kaga kenan wannan ruwaya ta nuna waccan aya da aka ce idan za a gana da manzan Allah a gabatar da wani abu na sadaka wasu daga cikin sabai sun fara aiki da aya sannan daga baya Allah ta'ala ya tausaya ma su masu imani duba da irin wahalar da za su shiga domin lokacin ba kowa ne yake da abin da zai bayar ba shi yasa sai Allah ya ce shin abu ne wato mai wahalarwa gare ku ku ba da wannan sadaka ɗin to in ya zama hakan ne saboda babu to an yafe muku kaga kina an soke hukunci amma ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah da manzansa saboda Allah ta'ala masani ne kan abin da kuke aikata na ألم تر إلى الذين تولوا يحملون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون wannan aya ta sauka ne akan munafukai waɗanda suke bayyana musulunci a baki amma kafirci a zuci da kuma yahudawa waɗanda suke madina su munafukan suna nuna soyayya zuwa ga waɗannan yahudawa ɗin Allah ta'ala ya ce alamta shin ba kai duba ba ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wannan duba na zuci ba duba na idanu ba ilallazi na tawallau zuwa ga waɗanda suka jibinci lamarin kauman jibintar lamarin wasu mutane ma'ana suka nuna soyayya da wato kauna da goyon baya da taimakekeniya ga wasu mutane waɗanda mutane ne mutane ne wanda gazib Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su su ya Allah bi su gudawa. gairil magdubi alaihim wala zalibi a hadisin tirmidhi cikin sunan manzala yace al-maghdubu alaihim al-yahud ad-dallin an-nasara yahudawa su ne Allah ya fushi da su dan me sun yi imani da wani bangare na littafi da su imani da wani bangare na littafi shi Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci a rayuwar duniya ka gami Allah ya tsine musu albarka saboda haka Allah ya ce a nan shin ba duba zuwa ga waɗanda suke nuna ƙauna da taimakekeniya da goyon baya ga wasu mutane waɗanda Allah ya fushi da su ma'ana suke nuna ƙauna zuwa ga yahudawa ke Allah ta'ala ya ce ma'um su waɗancan ba sa cikinku su Yahudawa, wala min minhum kuma su ma ba sa cikinsu kenan su waɗannan munafukan ba 'yan cikinku ba ne sannan kuma ba 'yan cikin yahudawa ba ne yadda ba yahudi ba zai yi da shi shi kuma ba musulmi ba ne ƙarfin zama jima guci ko ba ka ba ne shi ba tsuntsu ba shi ba dabba na fata gani to su ma jemagu ne su ba sa cikin musulmi ko ba sa cikin mai yahudawa mahum minku su ba 'yan cikinku ba ne wala minhum kuma su ma ba 'yan cikinsu ba ne ma'ana kenan laisan munafi min minal yahud wala minal musulmi su waɗannan kan ba sa cikin yahudawa kuma ba sa cikin musulmi kaga sun zama jemagu kenan wa yahlifuna Allah yake kuma suna rantsuwa da Allah alal kadhibi akan ƙarya cewa su sun yi imani da Allah wa hum ya'lamuna kuma sun san ƙarya su ana kamar da Allah ke wai zalul ladina amanu in suka haɗu da mummunan zai ce me qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum in sun je wurin yahudawa su da shedanin su sai ce ai muna tare da ku muna haɗe inna ma na hannu mustahzi'una ai izgili miki waɗannan musulman ma'ana kawai muna dan bin su ne maraka amma muna haɗe kaga sun zama mai munafikai ke su ba nan ba su ba nan ba shi da Allah ya kira su a wani wani ce mazabbazi da bai da zalika la ilaha ula wala ilaha ula su ba yan nan ba su ba yan nan ba kamar yadda anan Allah ya faɗa suna rantsuwa da Allah akan ƙarya kuma sun san ƙarya suke Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban Allah madaukakin sarki ya tare da musu azaba mai tsananin gaske saboda irin wannan yaudarar da suke innahu lallai su waɗannan wato munafukai sa'a ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aiwatarwa ya munana domin Allah subhanahu wa ta'ala suke so su yaudara ka kuwa wanda yake son ya yaudara Allah munin wannan aikin da ya aikata ya munana da shi? Allah ya kiyashe mu لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اتخذوا أموالهم نعم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى يقول اتخذوا أيمانهم waɗannan munafukan sun riƙi wannan rantsuwar da suke yi wa masu imani wanda Allah ya ce wa ya alikuna alal kadhibi wa hum ya'lamun wato sun riƙi wannan rantsuwar ne ta zame musu junnata ta zame musu wata garkuwa wadda a tunaninsu za ta kare jininsu da dukiyarsu a ci gaba da kallon cewa su masu imani fasaddu sai suka yi ƙoƙarin kautar da bayan Allah an sabilillahi gabarin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce falahum azabun muhin azaba wulakantacciya ta tabbata wato a kansu kenan sun yi ƙoƙarin su yi amfani da wannan rantsuwar tasu domin su kautar da mutane gabarin wannan rantsuwar tasu gabarin tafarkin Allah Dan me su ga su kafirai kaga da ta tabbata kafare ne su kaga ya kasu na to amma sun yi rantsuwa sun ce suna tare da masu imani kuma suna faɗin la ilaha illallah ana shiga sallah da su sai dai kawai malalata ne su duka komai za a yi da su sai dai inda ba a ganin su idan sun san abun ba za a gani ba kamar abu a duhu shi za ba zuwa sallah asuba da sallah isha suna akwai duhun dare kuma lokacin ba wutar lantarki yake da ita ba sau da kaga ba za su zo ba sun fi san abin da za su zo a gan su sai a ce sun yi sau da sun yi haka ne don su kare masu imani gabarin tafarkin Allah ka azantar da hukuncin Allah a kansu kuma ta nan suna iya rutar wasu kuma su kautar da su gabarin hanyar Allah shi sa Allah ta ala ce lan ne alhum amwal dukiyoyin da suka tara ma'ana ba za su yi musu amfanin komai ba wala auladuhum haka nan ƴaƴayensu su ma ba za su amfanin da su komai ba min Allah shay'a ba za su amfanin da su komai daga azabar Allah yawan tarin ƴaƴa da yawan dukiya ba zai wa mutum amfani a gaban Allah ulaika ashabun na Allah ya ce waɗannan su ne ƴan wuta fi a khalidun yace su kuma madawwama ne a cikin wannan wuta Allah ke shi يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويشهدون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكافرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tattara su gaba ɗaya su waɗannan munafukai wai a ranar ma fa ya alifuna lahu sai wa Allah rantsuwa kama ya alifuna lakum kamar yadda suke muku a duniya sai wallahi Allah mu ba ba ma tare da su muna da imanin mu kaza wai Allah za su yi wa kaga wannan yana nuna su yaudara tazo kuma sai ta kuma shashanci fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum sai su rantse ma Allah kan cewa su fa ba munafikai bane suna ƙauna Allah da annabi kamar da suke muku wa yahsabuna annahum ala shay kuma in sun yi rantsuwa wai suna tsammanin suna kan wani babban hujja ko wani babban gwadabi wanda zai kare su Allah ya ce ala saurara innahu lalle su waɗannan munafikan humul na babu makaryata sama da su su ne gariyar makareta wanda a gaban Allah kuma waje wa Allah karya istahwaza alaihim shaitan Allah ce shaitan ne ya galaba a kansu ya gama rinjaye su ya gama ya su cikin bala'i ya yi galaba a kansu fa an sahun bikiran ba sai ya mantar da su tuna Allah gaba daya sai suka manta da cewa ma Allah yana muraƙabar da abin da suke sai suka dawo wai kuma Allah shi ma za su yi wadara sai shaidan ya mantar da su me ambatan Allah kuma daga sanda mutum ya manta da ambatan Allah to ba zai iya muraƙabar ubangiji ambatan Allah nan ba wai lalle ambato ya harshe hararo ganin girman Allah hararo umarninsa da halinsa da shi kansa ambatan Allah ɗin kan harshe duk wanda yake hararo waye ubangiji me matsayin ubangiji Allah na ganinsa yana jinsa za ga ko taɓar gaza ya zo yi zai rage in ma bai batta gaba ɗaya ba zai bari zai bar wani abu wani ma daga yakina zai bari gaba ɗaya saboda yana muraƙabar ubangiji kaga akwai imani tare da shi to amma su gaba ɗaya shaidan ya gama rinjaye a kansu ba su hararo ganin girman Allah ba su tuna Allah yana ganin abin da suke yi kawai ɗauka suke yi yadda suke wa mummunan nan yaudara shi ma Allah in an masa shi kenan wanda ko mummanan da suke na ai wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne me ya ana ya yaƙe su a kashe su abu ɗaya ne yace kada a ce annabi Muhammad yana kashe sahabbansa inda su waɗanda ke nesa ai ba za su iya gane ga dalilin da yasa aka kashe su ba sai su ce kawai yana kashe ma mutanensa aminansa ko sahabbansa wannan dalilin ne yasa ya kashe su shi za aka kyale dan ubai dan salo aka kyale shi saboda gudun wannan amma an san munafiki ne to kaga kenan hatta masu imani wasu sun san waɗannan munafikan in sun yi rantsuwa ma ƙarya suke to kuma ina ga Allah shi yasa Allah ce shedan yayi galaba akan su sai mantar da su ambatan Allah gaba ɗaya ba sa tuna Allah sai suke ta wannan ƙarerai Allah kiyaye amin Allah ta'ala ya ce ala ya ce ula'ika su waɗannan su ne izbu shefa su ne rundunonin shedan su ne jama'ar shedan su za su tattaru a ƙarƙashin tutar tsaranin la'ira ala Allah ya ce ku saurara inna izba shaitani umul khasirun lallai wannan tawaga ko wannan rindina ta shaidan su ne masu asara ba sararru sama da su za ga duka waɗannan guraren guda biyu ƙarshen ayoyin Allah ya amfani da zamirul fasl aya da ta gabata ya ce ala innahum humul kadibuna wannan kuma ya ce ala inna hizba shefan humul khasiruna an kawo zamirul fasl wannan hum ɗin. domin asalin jimlar ala ta baya innahum alkadibuna ai su din nan makaryata ne ko nan ala inna hizba shaitan alkafiruna lallai na shaitan su ne taɓaɓɓu to amma wannan hub ana zuwa da ita ne domin ta fa'idantar da hal abin da ake ce ta taƙaita tana nuna mubalaga daga ce su ne makaryata daga ce su ɗin nan su kaɗai ne makareta babu makareta in ba su ba kaga wannan kafin balaga waɗannan su ne kadai rundunonin shaidan ba sama da su a cikin rundunar shaidan kaga ya fi me ya fi wato taƙaita abin nan din ma'ana Allah maɗaukacin sarki ya kiyashe mu daga me wannan ɗabi'a ta mutum ya zamo yana da ɗabi'a ta wato ƙarya ko munafurci Allah ya tsare mu wallahu a'lam a jiya litinin shida ga wata kenan an samu taimakon marayu a gurin yan uwa an naira dubu ashirin da biyar da ɗari da hamsin da Allah ya saka na lere sa mizani ba tambaya a tambaya Allah da ƙaida ma tambayar ma farko za mu fi ko Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai akwai ɗan uwa ɗaya daga cikin yan ah, wannan majalisi ko in ce tawon majalisi alhaji garba kwastam da muka faɗi cewa bai da lafiya an masa an kwantar da shi asibiti a Zariya to an sallame shi asibiti gobe ake sa ran zai dawo saboda haka dai a ci gaba da sashi da cikin addu'a Allah ya bashi lafiya ya sa ya zame masa kafara da sauran dukkanin marasa lafiyar mu baki daya ana ɗaukaka musulunci da musulmi da kaskantar da kafinci da kafirai marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ka su lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu da rahma Allah ya sa mu karshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim